Salamu alaikum jama'a sunana Hadiza Aliyu Gabon yadda kuka sani. Kun san ku cewa za ku iya sauraron waƙoƙi na eh. Hausa na da da yanzu a channel ɗinmu na YouTube a channel mai suna Zinariya Hausa TV kuwa in baka sani ba to ka sani a yau za ka iya ka je ka yi subscribe sannan ka danna ƙararrawa rubutu ka saurari waƙoƙin Hausa. Mun gode. kulban mai wannan shaye-shaye ko gaya min riban da kike samu idan kika sha wannan abin me take amfani ki wallahi ba haka ba ne ina cikin damuwa ne ba na iya yin bacci ina shan wannan abin ne domin ya sani bacci ba din ya sani maye ba ban taba shan shi akan saboda ina bukatan maye ba ne ba amma don allah da annabi ka yi haƙuri to kunna kiɗa kuma da kike yi ba shi kuma ya za yi da shi ya na daina kin yi alkawari na yi alkawari insha allah ba zan ƙara kunnawa ba sallah akan lokaci ba shi ma yanzu zan fara in allah ya yarda ba za su matsala ba kin yi alkawari ba na yi alkawari to idan kika saba alkawarin ba duk wani hukuncin da ya dace da ni sai ka yi mu zan ce komai ba da na kika je da safan nan na shiga ɗakin ki naga kawai kiɗa kika kunna ba ki ɗakin <laughs> biki na je biki ko walima da safe haka amma biki da irin wannan shiga <laughs> shikenan gaskiya hajiya ina takaicin yadda aka bar wannan yarinyar zaliha take abin da ta ga dama bai kamata a ce duk abin da ta yi ra'ayi shi za ku saka mara ido ku ba ta tana ba to yaya zan yi hamza alhaji baya iya tsawatarwa da yarinyar nan tun bayan da ta kamu da ciwon zuciya da hawan jini baya rasuwar mahaifiyarta alhaji ya ɗau san duniya ya ɗora wa zulaiha ni ma zaman hakuri nake a gidan nan duka su su biyu sun ɗauki so sun ɗora wa murigayya Allah baya barin wani don wani ya ji daɗi shi yasa nake gudu kada a ce dan ba ni na haife ta ba shi yasa nake takura mata tsoron da yake hana nan tsawatar mata ke a ke ma mahaifiyar ta ce ba ta da wadda ta fiki a cikin gidan nan na rade ina yi wa mahaifiyata korafi a matsayinta na yayar alhaji ya kamata ta rika faɗa masa gaskiya bai kamata kawai ya bar zariya haka tsaka ba Zulaiha ba ta jin magana kowa in ba kai ba don haka nake roƙonka ka tsaya tsayuwar daka a kan yarinyar nan ɗan zaman da za ka yi a gidan nan na yi imani in har ka sa hankali za ta iya canzuwa ba mai hajiya insha Allah zan iya bakin ƙoƙarina kai Allah ya taya maka haba zili ya ke mana haka dan Allah ku hakuri kun san yanayin gidan namu ne sai a hankali tun da zaman zauna kin ban ma kofar gidan Allah ku hakuri okay shikenan a lezo Daniya Hajiya na ina Zaliha ne Laha baka ji tashin kiɗa ba tana cikin ɗakinta ya akwai matsala fa. kuma? Akwai inda Zaliha take tafiya da daddare. Sai ta bar kiɗan ɗakinta a kunne. Saboda kirka tunanin cewa tana cikin ɗakin bayan kuma ba ta ɗakin ta fita yawo. Ta fa saba kullum duk dare za ta shiga ta rufe kofa ta sa kiɗanta ta ji har garin Allah ya waye sannan ta fito. na manta da wayata kuma kuma kun san wayata tana da matukar muhimmanci a can rabu da magana waya dan Allah zo mu dan Allah ku bar minti ci gaba magana waya zo mu ce kai waya me me zaki amfani da to ina zaliha ta tafi da daddaren nan daga ina kike tambayar ki nake yi daga ina kike ban je ba mantuwa ne idan da kin je din baki mantuwan ba sai yaushe zaki dawo tambayar ki nake ko kina azumin magana ne mm. to faɗa min ina kika je don na lura da cewa kwana biyun nan kawai sai ki kulle ɗaki ki fita ina kike zuwa club ne je club me yake yi a club hmm? tambaya ki nake ya zama dole ki bani amsa ki faɗa min wani irin amfani kike samu a cikin club Nishaɗi. nishadi Haba Zaliha. Ki rasa ta inda zaki samu nishadi sai a club. Kina 'yar musulmai? Zuciyar ne ba ta hanyar club take samun nishaɗi ba. Kin san ta ina ne? Sallah. Duk ne lokacin da yake sallah lokacin yake samun nishaɗi. kin yi batan kai wallahi ce mu je mu ce mu ce Zulaiha. Zulaiha yaushe kika da Allah ya haka ne da mu kece kika zuga shi ai ke kika zuga shi ya je ta mun masifa a waje wallahi ke kika gaya mishi Zulaiha yaushe kika fara irin wannan shigar haka a nan gidan Huh? gaskiya na ji daɗi kwarai da gaske hamza yadda ka tsaya tsayin daka akan zulaiha gashi yanzu duk ta canza halayyarta ta nutsu sosai wallahi kaji ai ba sai yi min godiya ba ni ma zulaiha kamar kanwace a wurina da haka da abin da na yi mata ai bai faɗi ƙasa ba gaskiya ne zai ce zai zaune a To, gobe ce zai dawo. To, amma ta iya yiwa yanzu ya ɗau waya ya kira ya ce kuma ba zai samu damar zuwa goben ba ya kuma sake tafiya wani mitin din <laughs> kaga ba tabbas kenan eh, gaskiya kan halin sai hankali gaskiya yana kokari kwarai kuwa gaskiya yana kokari ni ina ni ina irin wannan haka Allah ba karama yanke to ke ne haka hannun haka kuma oh. Miki a harara ba to sha Miki, irin na dame ki din nan ko to idan kika hakuri ma daga nan zuwa yan kwana biyu ma na tattara kana na bar gidan nan ai kama faɗa kake na san idan dadi ya zo wallahi ba zai baka ka tafi ba ko to shi kenan Allah ya kawo shi ikon Allah Hamza yanzu har ka gama bautar ƙasan kenan <laughs> wallahi alhaji ai lokaci kenan sai da ai to ni na duka yaushe ne ka zo gidan nan kai lokaci yana gudu kai that's very good <laughs> ai kai kai Allah ya taimaka eh, yaushe ne ka ce min za ka wuce jibi insha Allah jibi jibin nan mm. to ubangiji Allah ya nuna mana jibi kai amma lokaci yana gudu yar gidan dadi menene me yake damun ki ne me aka yi hmm? yar gidan dadi ki faɗa mana akwai wani abu menene to alhaji hmm? zai wuce ba ta so yayin na ta tafiya batta Allah sarki <laughs> eh to tana da gaskiya eh <laughs> to shi kenan yanzu zan bar garinku mai zafin tsaya <laughs> yanzu to idan ka tafi za ka dawo kai anya zan dawo garin nan na kuwa sarki yana ban gane anya ban gane anya zaka dawo ba hmm, kai gaskiya ba zai yi ba Da ko za ki bi ne Allah zan bi ka to shi shikenan yanzu ki je ki samu Alhaji ki gaya masa cewa za ki bi sai ki haɗu kayan ki zo mu tafi. Ina ma a ce zai bani wallahi yana da na bi ka. <laughs> ke ma kin san ba zai baki ba dan haka kada baki saka rai amma dai zaliha roƙon da zan yi miki shine dan Allah dan annabi ko da na tafi ki ci gaba da rayuwa kamar yadda na dora ki akai insha Allah ya ana ba zan saka kunya ba Allah da yanda ka tafi ka bani haka zaka ka da to shike ina sauka ban miki waya insha Allah Allah kiya hanya gaida gida bye bye मुझे काय ku yi subscribing wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin ayyuka cikin YouTube. Domin samun shirye-shiryenmu akai-akai, ziyarci Zinariya Hausa TV da ke kan YouTube. Sannan ka yi subscribe, ka danna ƙararrawa kilin. Mun gode.